ki kashe sigarin nan ni yi magana in na tafi sai ki kunna ki daina kuka dan Allah na yi miki alkawarin amma zan aure ki za ka aure ni kwarai ko zan aure ki me zai hana idan kin amince amma kafin nan zan miki wata tambaya dan Allah menene dalilin ki na shiga wannan karuwancin kaddara ce kaddara ce sila amma silan sanadin ta matar uba matar uba kina nufin matar mahaifinki kwarai kuwa matar mahaifina tabdi wallahi sai kin ɗau jakarki kin bar gidan nan yau fatima maza ki san inda dare ya miki na rantse da allah fatima ba kewa zaman gidan nan lafiya a'a to me ni dai inda da fatima zan zauna a gidan nan gaskiya ba zai yiwu sai dai ka zaɓa ko ni ko ita sai ku zauna kai da ita tun da dama ga tunan ta kawo mun zali a'a to ku na zaɓa to haba haba hajiya ni a kan sai in ci mutuncin kowa a garin nan Atu. Sai in ci mutuncin kowa. Sai dai ka zaɓa. Ah, ha. Ko ni eh. ko ita. Ke faɗi ma. Malafar ubani. Yi waje. Yi waje. Ba ba ba ki shiga duniya ba. Ki wuce ki wuce gashuwa.

don Allah ki tsaya da yaro su wallahi kai ki tafi <gasps> wallahi tafiyan ki ba ta da amfani don Allah don annabi ki haƙuri ki dawo to ai shi ke ba ta bi ta waje wallahi a abin da ya sa eh, gani ne kamar za ta bi ta shi ta bi ta ina yanzu haji akan wannan yaron kike kike ta ta ta da wannan kike yi to alhaji wannan yaron ya ai ba zan iya zama da ita a cikin gidan nan ba sai kishi ka shi ina dalili ni wani ne kwatar da haka ne. ai gidan nan daga ni sai ramla kure mu baje kolin mu sai kai kwantar da hankali yawa ba shi da amfani babana bai taba duba hakan ba ya zaɓi matarsa a kaina akan me ba zan tafi ba ke ma ba za ki ga laifina ba dan na tafi saboda mama babana ya fifita matarsa a kaina ana iya sauya mata amma ba a iya sauya ya ko me ta kasance ba za a taba sauya ta a rayuwa ba ai ni fa in kika ce in kika ce makota na gaban da yamma ba ta bakata kowa idan ban sai na bari cikin dare karfe fin dare da wuta a ah! billahi ne ni duk mutumin da ta ba bata miki rai zan tar da sa, kawai gaskiya ne wallahi ja a ah, na san zaka iya wallahi kuwa wallahi zaka iya kin ga ba ta da amfani ba ni da amfani a gare wallahi ina da amfani dan Allah dan annabi kai ki tafi ki hakuri sai wata rana da gidan da ake horewa sama ta kas gida na bariki babu kulawa sama ta kas da matan banza ake tarawa sama ta kas ku gana abin da ake kullawa sama ta kas Abinda ake baya dacewa eh, sama takas a kwana anai ba a hutawa eh, sama takas da wance da wani